umarnin sake mutanen ya biyo bayan ziyarar da kungiyar amnesty international mai fafutukar kwato hakkin dan adam ta kai fadar gwamnatin jihar bauchi ne ga abin da gwamnan bauchi makama babba barista muhammad abdullahi ke faɗa game da kare hakkin dan ƙasa ina so in tabbatar wa dukkan ilahirin al'ummar jihar bauchi da ma duniya ga baki ɗaya cewa wannan gwamnati ta jihar bauchi tana zaune ne akan tafarki na tabbatar da 'yancin dan adam a dukkan hanyar da aka yi yunkurin musgunawa wani dan adam wannan gwamnati tana daidai da ta kare mishi hakkinsa akwai wasu bukata da wannan kungiya ta amnesty ta gabatar inda yake bayan ta ziyarci wannan gidan kurkuku akwai wasu waɗanda yake aka same su da sun yi aikin ko aikata rashin mutunci ne to sun roƙe ka da a ga cewar an sake su na riga na ba da A umarni nan take cewa kwamishinan shari'a ya je duba cases ɗinsu a fidda su daga gidan yari don su koma ga iyalinsu a gefe guda na tambayi dr suleiman shu'aibu coordinator kungiyar amnesty international mai kula da ayyukan kungiyar a jihohin arewacin najeriya makasudin zuwansa gidan gwamnatin jihar bocin ga abin da ya ce to na zo ne in yi godiya akan matsayinmu na ngo masu radin kare haƙƙin bil'adama kuma mun ji an tauye wasu haƙoƙinsu kuma mun zo gwamnati ta shiga ciki tsundum an ba mu an ba mu su an ma'ana an tabbatar da lalle an tauye musu haƙƙi kuma an saka mana su wannan shi ne kawo nurin mai girma gwamna ya mishi godiya da kuma karamcin da ya mana na yadda da lalle an taka su kuma an sake su domin na je gidan yarin na shiga na ga irin ma yadda yanayin gidan yarin yake bai da cakura sosai kuma ah, wanda duk ya kawo maganganu na cewa an tauye mishi haƙi bisa ga ɗan zaman da na yi nan na zo na gabatar da makwamishinan shari'a kuma ya sake shi so wannan ya nuna gwamnatin ta jihar bauchi gaskiya tana kula da haƙƙin birane a halin da ake ciki kuma wani ɗan kasuwa mai suna muhammad tatimu ya sami kubuta daga gidan kurkuku a bayan da ya shafe kwanaki hamsin da uku ga abin da ya shaida mini a hira ta da shi suka zo muka yi cinikin katifu guda biyu da su dubu hamsin hamsin ya ce yana sauri zai saya makanwarsa ne za a tafi da shi aure sai da muka gama ciniki sai ɗaya daga cikinsu ya cire id card na polis ya ce ya yi arrestin ɗin na ce me na yi daga ciniki shikenan ya ce a'a sai dai mu je cid office na je dan je abin da na can wasa ne gaskiya ne sati na guda a cid ina cid office mahaifina yana asibiti ba shi da lafiya jin cewa an kama ni gashi da hawan jini allah ya masa rasuwa to daga wajen aka kai ni gidan yari kwana na hamsin da uku a gidan yari na godiya ma allah yau allah ya fitar da ni kuma na gode masa na godiya ga gwamnatin jihar bauchi na godiya ga commissioner of justice na godiya ma kungiyoyin jaridu na godiya ma ngos gaba ɗaya na kasa nan ubangiji allah ya saka musu da alkhairi to takamaimai sun gaya maka laifinka to ni dai ban san laifi na ba na kai kwana uku ina tsare kafin aka zo aka ce min ana tuhuma na da na je na haɗa baki za a fasa furzin. a cire kanina wadda ni ban san wannan magana ba ƙungiyar amnesty international din ta jagoranci wasu kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam guda biyar da kuma samun goyon bayan ɗan majalisar dokokin jihar bauchi mai suna yakubu shehu abdullahi wanda ake lakani da suna yakubu wowo wajen samarwa mutanen yancinsu abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya